'yan yarinya 'yan 'yan 'yan eh, 'yan 'yan 'yan 'yan eh, eh, 'yan Allah ya Allah ya duk wanda ya zo ya ɗauki kuɗin nan ko Allah na ɗana mai wannan danko. Ina ga iya son kuɗin ku. la Allah tunda yan ƙauyen nan sun ce ma yin kuɗi ne su haka zan dinga musu tukunna Allah ya jikinku ya dinga gaya muku Allah taimake ka Assalamu alaikum Amin wa alaikum salam Ai Barka yawa Ina wuni? Lafiya ne. Na gajiya. Ba gajiya. Madalla. yawa Barka. Kai. Allah ta yake ka. Tashi ka bai magajin gado wuri. Allah sa ka fiya. Ai, ai. Kai waye kai an ce ma dan kada ka zo ka zaka zauna a guzu. nan. Waye kai? Ka daina mai tsawa. Bal ta pateti. Sha girgir bau. Banza a banza. An fara zai zauna ka zo ka zauna waye kai? Wannan ai wannan magaji. Wannan kuma shi kuma waye wannan? wannan da kake gani yanzu shine sirri oh. sirri na na gurinsa haka zalika sirri shi na gurin oh. shi ne na ce ba zan tsaya ƙasa a kuyo ba dole sai mun zo na same ka kawo mm. Allah shi kuma batu na wannan yaran da suka mun abin mm. har yanzu fa ya taya ni mun tsaya tsayin daka mun neme su yanda ka san aljanu haka suke anya ba amfani suke da aljanu ba wato ran ranka da Allah ya kara ma girma ni da kake gani na tsohon baki ne hmm. kurfa kurfa lungu lungu da sako na sani duk abin da ake a garin nan a idanuwa na ake yi mu ba taken mu kowa ya gaba tum yayi asarar na shi gaskiya ne yasa daga ya kamata a garin nan gabaki ɗaya tunda da samari sun yiwa. Hmm. sun fi tsofaffi yawa a garin nan hmm. me zai hana in akwai dalalin akuya in ya sai da akuya dubu biyar ka danka mai dubu ɗaya kai karke dubu hudu mm. kaga ci gaba ne bugu da ƙari yan fulani da suke zuwa garin nan suke zama duk ba garin nan bane yan baki ne haurowa suke yi ta saman katanga suke haurowa kasan mu country mm. din mu karshe su bi mu gata a garin mm. to me zai hana masu shanun nan idan sanu su tayo ka ba su yar kai ka rike uwar kaga uwar tayo karuwa ka ce nan da nan zaka Allah taimake ka nan da nan zaka kai ciru mana kawai babaka nan da nan zaka kuma ni zaka yi kiba zaka yi arziki zaka yi dukiya in ya so dan Allah dan a tsaya a duba abokina ko baka ba a taimaka ko dan munafuka ne a bani a cikin wannan fadar Allah ta wuce ka in na zo wuce a ce ga dan munafuka ga dan ran kadin dadi daɗi an baka eh shikenan shikenan shikenan a kai shi ba matsala ba matsala eh, eh, eh, a zuba mai a zuba mai a bashi man dako to ba matsala a bashi dinkin to ba matsala a bashi yaƙiya ba matsala a bashi garau garau ba matsala eh to rana na na lalin bo wace garawa wace irin mama ku ne ba to ai duniya ce <laughs> duniya ce aka kai yaka na wuni Tukuna nan? Ya uri mai gari ya uku Ina kiran kana ji, kai ɗan gidan uban waye a garin nan. A mai gari ban san kira na kake wa ya'u. Daga ina kake haka? Daga cikin masallacin nake ai tare muka yi sallah. Dawa. Da kai muka yi sallah. Yanzu kai haka ka shiga masallacin kai wa bautar ubangiji a haka? A haka kai bautar ubangiji? Eh gayi nan gayi nan a haka na yi mana. saboda baka san daraja Allah ba kenan baka san daraja Allah ba a matsayin ka na musulmi maimakon kai shiga yanzu ka je wajen sarki da wannan kayan ko wajen gwamna da wannan kayan ko wajen wani minista da wannan kayan a haka amma ubangiji maimakon ka je ka a tsarkaken sutura doguwar riga kamar ne shigan nan ka bauta ubangiji sai ya zama to ka yi bauta a wulakance ai wannan ka yi aikin banza ba za ta karɓu ba ba karɓar biya ba ce sallaka gara ma ka je ka sa sutura ka yi ka saki sallah baba ai dai cikin job job job job din ka jabja uwaka na ce ka ga uwaka ka kula da addini da kyau in za ka bauta Allah ka bauta masa da kyakkyawar shiga kuma ka miƙa dukkan hurumanka da ka ci Allahu akbar alkata da iqama to ka tattara hankalin gaba ɗaya ka miƙa ubangiji ka ji ko tashi ka bani waje in Allah yadda za a gyara to za a gyara to alhamdulillah ana buƙatar yaro idan kai mai nasiya ya ɗauka kuma gashi ya yadda ya ɗauka kuma yaro ne da mai ana yabansa mai hankali mai kula da addini sai dai wannan A radun Allah hannun ɗan waɗannan ge tar ba, radu ta su mai wari min da mi su mata ko ta dun wajen ta dun waɗannan ge irin ni wallahi mi su mata to mi yahay demal am mi tefay kunu am e ndiyam am mi dilla gese e majum to mi rami mi rami mi rami mi yari boni mi wari mi yari ndiyam am amma aradu wannan ranan ka baran zan yi azumi ba in je kiwo in yi azumi da furata zan tafi aradu in taɗi nono shanuna in sha ba abin da ya dame Salamu alaikum. Ya aiki ya fama da shanaye. Washi uwar kaka. Ya dai ci uwarka. wa da ke ka to haka zaka ce ma amma ka zaka ramawa zan yi na san ka dai kana sa kayan gaye yau kuma na ganka da aradu riga ta fita ta fita ka daraja wallahi asiri aka mu asiri aka mu yau kana ji na mu tafi maganar dodar taimako na zo ne ma gurin ka kuma na san zaka iya akwai wasu bakin fuska sun shigo ƙauyen nan namu nan nan nan nan ladda min do suka samu suka mun illa na yi ƙoƙari na jajirce aka in yaƙe su. Ka shi uwarka. Kai ma ka ci uwarka. Ina ji. ji? Wallahi suka min illa suka banna a kwanci. Rai kwakwai mutu kwakwai. Yanzu shine na zo gurinka. Ka san ku yan fulani kuna da baiwa, kuna da wani tsimi wanda ba kowa bane yake da shi. Shine na zo dan Allah dan annabi a cikin sandunan. Wacce ka yarda da ita ta tsamu, Dan Allah ka bani. in je ko kisa ne in yi uba in baki sanda na ki je ki kashe wani a zo a kama ni a radu ba taimaka min dan al kana ji ai idan nayi ni ne kisan ba za su san da kai ba kuma ba zan ba da labarin to to na yadda amma da sharadi yawwa na yadda dan baki sanda na ki je rama. alhamdulillah amma ina da magana eh, eh, ina ji a radu wannan wannan kanin naka kawata kana ta mun kyau in da ka bani ita an aura dan baka sandana kyauta ma ba aro ba kai wani irin idawumi ne na yi tunanin kana da hankali zai bin ta wajen ɗauka in baka ni kawai na haƙura duk wani buri na na haƙura kawai baby mu je kina so yarinya kina so na kana so na aradu aradu Allah ina so ki a a a tsaya tsaya tsaya tsaya abin da aradu aradu kamanya Fulani kana so na? Aradu, na ran aradu, na so. ka tsaya ka je. Baby, idan dai har kana so na da kai da shi so nake ku shaɗi duk wanda ya so me aradu aradu yanzu da mu yanzu kai da aka haife ka a cikin kokawa dole ka yadda aradu na da baby yanzu saboda ba kya so na ai gwari ki fito properly ki ce min ba na son ka kawai na zani amma ki ce in yi shaɗi da wannan kawai dai ai da wallahi tallahi ci ni aradu mi duma bagayen mi duma wallahi kaka kawai na hakura ta burin nan dama ko da ka ne in ga zuciyarka kuma na gwada na gaba da kyau ji kado kado ji mana kado kado aradu kado jiradi aradu me kike son ki faɗa min haka amma nayi nayi ki biyo ni kariya kike abu ne wanda yake bukatan sirri yanzu inda kanwa ka ce ko wata uwarka hakan ta faru da ita na yi imani sai ya inda karfin ka ya kare kuma dole sai kin cire damuwa domin ba na son a yi biyu babban bakan ba zan bari a ci zarafin yara mata ko ƙananan yara ba yariya nan tana gidan nan kuma insha Allah kuma za mu ta auren dole ba sai wanda ta kawo kamfanin K2K Production suke gabatar muku da wannan katon shirin daukaka ta zango na daya na tabbata tun da aka neme ta nan aka rasa aka ce ta tafi Gombe suna tare da wannan yarinyar Maryam abin da ya shafi ɗaya daga ciki ya shafe mu dukkaninmu ai mun zama ɗaya ta yaya in kwanta da hankalina to dadi ban ga zainab ba ki kula da maganar da na gaya miki ta yaya hankalina zai kwanta zan je neman ƴata da kai daga kaduna ni magana da ku ga yarinyar an ganta kes nan ya zo ƙarshe don mun kama wannan yaron auzu. Ya zo da lissafi daban ba ko da yaushe ake gane shirin kere na yawo zabo na yawo ba. A ce ita tana zaune ba abin da take girki ba za ta iya yi ba. in kina son haƙuri lallai dole sai kin gyara wannan kuma ma fashe ma ki bi abin da yafi irin wannan kwantar da hankalinka ba ta cikin wani hatsari na shiga da ne soyayya irin wannan amma zina daina wallahi ɗaukaka ta zango da daya tunda ba iya nan ne kaɗai ake neman halak ba ga gurare nan da yawa irin wannan shi yake reflecting akwai hanyar neman aljanna akwai hanyar neman wuta za su iya gane musu wannan damar za mu ta wuce executive producer ay sarki zk producer auzun waka dan bare ranka ya kare ji gaskiyar abin da ya co-producer mazaje kiru continuity yusuf bena assistant director hassan jain story and directed by kb shogaida ɗaukaka ta tun da na zo garin nan kai da mami kaɗi kuke da wani yaro lafiya kika shigo haka me ya faru good news na kamiki an samu location din yarinyar nan ta buɗe wace yarinyar zainab alhamdulillah Daukaka ta zango na daya. sai ku subscribe ku danna mana karawa a youtube channel mai suna k2k movies a nan ne kaɗai wannan shirin zai fara zo muku k2k special popcorn Hmm. Gugurin K2K? Makwarar daɗi. Allahu Akbar.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 yana da daɗi sosai kar ku bari a baku labari kuma ku zo ku ɗanɗana K2K hmm. Special Popcorn. Lallai na yarda, guggurin K2K makurar daɗi ne, masu buƙatarsa ku nemi mu a lambar waya kamar haka. K2K Special Popcorn. Hey.